الحمد لله الحكيم المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وهدى من شاء من عباده بمتابعة السنة والفرقان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه أمر بالقيام على تربية الأهل والعيال فقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أعظم الخلق جاها وأعلاهم قدرا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية فإنها تجلب التيسير في كل ضيق وشدة قال تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا عباد الله إن سوء تربية الأبناء من الأمور التي عمت بها البلوى في بلادنا اليوم حتى حل الخوف علينا بسببها وقد علمنا أن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم قال جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ولا يكون الخلاص من هذه البلايا أبدا إلا بالرجوع إلى الأصل إذ بفساده يفسد كل الأمور كما لا يصل إلى المقصود من ضل الطريق مصداقا لقول العلماء من ضيع الأصول حرم الوصول أيها المسلمون هناك عدد من الأمور التي إليهم يرجع أصل التربية ولا تكون التربية الأبناء محمودة إلا بهم الأولى صلاح الآباء لأن صلاحهما من أبرز الأسباب المعينة على التربية جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يشكو أقوق ابنه فأحضر ابنه وأنبه على الأقوق فقال الابن أليس للولد على أبيه حق قال بلى فقال فماه فقال عمر أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه القرآن فقال الابن إن أبي لم يفعل من ذلك شيئا فالتفت عمر إلى الرجل وقال له أجئت تشكو أقوك ابنك وقد أقكته قبل أن يئكك وقال أبو الأسود يوما لأولاده قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا قبل أن تولدوا قالوا وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد فقال لهم اخترت لكم من الأمهات من لا تسبوا بها وقال ابن كثير في تفسيره تحت قوله تبارك وتعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة ففي الآية دلالة على أن صلاح الآباء يفيد العناية بالأبناء ومنها مراعاة الشريعة قبل وبعد الزواج وذلك من أمور العرس والبناء والحمل والعقيقة والتسمية والنفقة وما إلى ذلك ومن ذلك أيضا تعويد الأبناء بعض الآداب والأخلاق الطيبة مثل تعليمهم التوحيد وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة والصالحين وقراءة القرآن والأدعية والأذكار روى البخاري في صحيحه كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وهو غلام فقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وكذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد وهو غلام كما روى ذلك الإمام الترمذي في سننه فقال قال صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وهذا كله يكون بالرفق والمداعبة واللطف ومنها أيضا عباد الله قيام الرجل بشؤون أهله فمتى فقد الرجل هذه الصفة العظيمة التي بها تثبت رجوليته حتى يأمر وينهى تفلت التربية من يده على الفور يقول تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وهذا عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما يخبر كيف كان أبوه في البيت wa zalika lamma amarahu abuhu bi ta'ami adiyafa falamma abaw an yut'imu alaha alaihim abdurrahman bi qawli innahu rajulun hadid ay ya'ni bi abubakar innahu rajulun hadidun fa innakum in lam taf'alu khiftu an yusibani minhu adhan fa abaw an ya'kulu hatta hatta raja ababakar falamma raja Babakarin ababakarin tanaha anhu fa faqala la ya gunthar faja'a wa atazara ilai fa hadha baitu abi bakr baitu alladhi kharajat minhu aisha al-humaira radiyallahu ta'ala anha wa asma Binta abi wa abdurrahman ibn abi bakr radiyallahu anhum ajma'in wa min dhalika ibadallah ikhtiyaru al-madrasati lil abna idh fiha yalqa al-waladu bi shatta al-asdiqa wa lil asdiqa'i وللأصدقاء أثر كبير في حياة الأبناء كما تعلمون قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافق الخير حديث صحيح متفق عليه وقال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى كما في كتابه تحفة المودود بأحكام المولود فمن أحمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة wa aktharul auladi inma jaa fasaduhum min qibalil aba wa ihmaluhum lahum wa tarku ta'limuhum fara'idud dini, wa sunani fa adaa'uhum sighara fa kullu man ah fa kullu man ahmala ahlahu wa taraka ta'dibahum faqad ahanahum wa zalamahum wa in za'ama annahu mukrimun wa muhibbul lahum wa yawmal qiyamati la yakunu illa ma'a man salaha min abna'ihi فأدبهم على الإصلاح إن كان حبك لهم صادقا قال تبارك وتعالى ربنا أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم اللهم اجعلنا من الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه استغفروا الله وتوبوا إليه عباد الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين dukkanin yabo da godiya da kirari suna tabbata zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mai hikima a cikin dukkanin ayyukansa sannan mai bayar da tarin kyauta da baiwa waki ga bayinsa shine wanda ya halicci ɗan adam sannan ya sanar da shi bayani da ilimi sannan ya shiryar da wanda ya so daga cikin halittunsa ya ba bashi gamdakatar da yin biyayya zuwa ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma littafinsa da yake mai tsarki ina shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah tabaraka wa shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya yayi umarni ga iyaye da tsayu tsayin daka akan kafafunsu gurin ɗora 'ya'yansu da iyalansu akan tarbiyya ta gari Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ku waɗanda kuka yi imani ku tseratar da kawunanku sannan ku tseratar da iyalanku daga shiga cikin wuta sayyidina ali ya ce ai yana nufin addibuhum wa allimuhum ku musu tarbiyya ku ladabtar da su sannan ku ba su ilimi sannan ina shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne kuma Manzon Allah ne kuma shine fiyayye a cikin dukkanin halittun Allah shine mafifici ta fuskar daraja da kima sama da kowace halitta da Allah tabaraka wa ta'ala isamar tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa masu girma har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka 'yan uwana masu albarka ina yi wa kaina da dukkaninmu wasici da jin tsoron Allah jin tsoron Allah shine kiyaye dokokin Allah abinda Allah ya ce ayi yi shi gwargwadon ikonka abinda Allah tabaraka ta'ala ya ce a bari ka guje shi ka nisance shi gwargwadon ikonka domin nisantar abinda Allah tabaraka ta'ala ya hana da kuma aikata abin da Allah tabaraka ya ya umarni da shi wanda shi ne takawa sababi ne daga cikin sabuban da Allah tabaraka ta’ala ike ba wa ɗan adam mafita da kuma sauƙi a cikin dukkanin kunci a cikin rayuwarsa Allah tabaraka ta’ala ike faɗa a cikin littafinsa mai tsarki cewa wa man ji allah min amrihi yusra wanda duk ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokar Allah to Allah tabaraka ta’ala yana sanya masa sauƙi a cikin dukkanin al'amuransa al'amuran iyalanka ne Allah zai sama sauƙi a ciki al'amuran kasuwancinka ne Allah zai sama sauƙi a ciki al'amuran karatu ne Allah zai sama sauƙi a ciki da Allah ya bukata kai masa dan ya baka wannan sauƙin shine takawa kiyaye dokokinsa Allah ya azarta mu da wannan sifa ta kiyaye dokokinsa ‘yan uwana masu albarka haƙiƙa ta barbarewar tarbiyya da lalacewarta a cikin al'umma tana daga cikin matsalar da ta dabaibayi al'ummanmu wancan gari da irin tasu taɓarɓarewar wancan gari da tasu taɓarɓarewar wani lokaci kaga taɓarɓarewar a babin taɓara ne da rashin kunya wani lokaci kuma taɓarɓarewar a babi ne na rashin imani da rashin tausayi kuma babban abin mamaki sai kaga taɓarɓarewar tana zuwa ne ta hanyar matasa ta hanyar matasa wanda wannan tasiri ne na lalacewar tarbiyya da kuma barin tushe wanda shine ya kamata a ce ana gina tarbiyya a kansa sakamakon wannan tabarbarewa tarbiyya yau tsoro ya dabaibaye mun rasa nutsuwar mun rasa kwanciyar hankalinmu da da muke rayuwa a cikinsa a yanzu akwai guraren da baka saka fito da wayaka kana dannawa a hannu ba kana eh, rike da wayaka wani zai ce malam ɓoye wayaka in kana ji son wayaka. a yanzu akwai hanyar da baka saka bi ta ba idan magariba ta za a ce wasu za su fito za su datse can hanyar su datse can hanyar duk wanda yake kewayensa ya ba da wayarsa ko ka ba da ka ko su halaka ka ko su ji maka mummunan rauni gidanka yanzu baka isa ka bude kofa ka sha iska ba irin falo ka bude da daddare iska tana shigo maka baka isa ba kana bacci zaka ga wani akan ka ya tashe ka mashin ɗinka baka isa kai tazaran minti ɗaya ba ka kusa da shi ba wannan jarrabawa ce ba karama ba wanda duk lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya cire wa bayi samun kwanciyar hankali da nutsuwa alama ce ta bayin nan sun saki hanyar da ya kamata a ce akan ta suke domin da babu wannan jarabawa daga baya ta same su to Allah tabaraka wa ta'ala yana kawo bayi jarabawa ne dan su faɗaka su gane cewa mun bar turba mu koma kan turbar da a da akan ta muke shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana yace Allah baya canja wa mutane halin da suke cikin sa mai dadi ya kawo musu mara dadi har sai su ma sun canja su da suke kansa da nabin Allah suka koma saɓawa Allah Allah tabaraka wa ta'ala inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wannan haka Allah tabaaraka wataala ya tsara duniya daga ran da ka daina bin Allah to shi ma Allah zai kawo maka jarrabawa ba dan komai ba sai dan ka koma cikin hankalinka ka dawo bin Allah shi kuma Allah sai ya gyara maka Allah tabaaraka wataala yake cewa wa ma asabakum min musibatin hakika duk abin da zai same ku na musiba da jarrabawa fa bima kasabat aydikum to ya same ku ne sakamakon abin da hannayenku suke aikatawa wa ya'fu an kafir tare da haka ma kuma Allah yana yin afuwa daga barin abubuwa da yawa da ake aikatawa jarrabawar da za a kawo ta wa'ansu ɗan laifukan ne Allah zai tsitsinta sai ya jarrabe ku da su gaba ɗaya amma da a ce duk laifin da za a aikata Allah zai yi saukar da musiba keke da keke a kansa ai kai kana ganin wata jarrabawa za ka ce ai Allah ma ayyana mana da sauki da kanka za ka faɗi haka shi yasa ya ce wa ya'fu an kafir ‘yan uwa masu albarka mai sani cewa wannan hali da ake ciki ba zai taɓa yiwuwa a fita daga cikinsa ba har sai an koma wa asali har sai an koma wa tushe yadda da muke sanda babu wannan jarabawar idan muna son mu dawo babu irin waɗannan jarabobin wallahi sai mun koma mun tsayu akan yadda muke a da amma matukar zamu dinga raki da iya fatan baki amma ba za mu juya mu ce ya muke da ba mu koma wa tushe mu koma wa asali wallahi tallahi babu rana fita daga cikin wannan jarabawar kamar yadda suke cewa babu yadda za a yi mutum ya ce yana son ya je wannan gurin sai kuma ikama nan hanyar ya tafi ba zai taɓa zuwa nan ba kana ɓacewa hanya to ba za ka je gurin da kake son ka je ba to haka gyara iki randa duk kake son Allah tabaraka wa ta'ala i sauya maka wani hali da kake ciki mara kyau to sai ka duba menene abin da kake aikatawa mara kyau da Allah i kawo maka jarabawa a sanadiyarsa daga akwai abubuwa masu tarin yawa waɗanda malamai suke kawo su a babin gyaran tarbiyya suke cewa dukkanin abin da ya shafi tarbiyya da gyaran society na al'umma yana komawa ne zuwa gare shi ana gyara shi Allah tabaraka ta'ala zai kawo gyara a cikin al'umma suna da tarin yawa amma za mu kawo kaɗan daga ciki duba da yanayin lokaci da muke da shi abu na farko tushe na farko na samar da nagartacciyar al'umma al'umma mai tarbiyya wacce 'ya'yanta ba za su addabe ta ba ba za su fitine ta ba sharaɗi na farko shi ne nagartar iyaye kai da za ka haifi ɗa ke da za ki haifi ɗa ki zama managarciya ki zama tagari kai da za ka haifi ɗa ka zama nagari to za ka haifi ɗa nagari amma ba yadda za a yi ka zama fanɗararri ka haifi 'ya'ya ka bar su a gida ka tsare su ba za su je ko'ina ba amma kuma kai a waje kana yin lalata kai da daddare kana fita ka je ka aikata laifi kaza ko in ka fita ke hajiya matar gida mijinki baya nan kina yin laifi iri kaza kina iya chatin da maza kina iya kaza kina iya kaza na saban Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil shi yasa manzo Allah sallama tun a tushe sai ya gindaya addini da nagarta a babun aure ku iyayen mace da namiji zai zo ya aure yarku annabi alaihi salam yace idza atakum bantar dauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan wanda kuka yadda da addininsa da ɗabi'unsa tarbiyyarsa kenan ya zo kuka gamsu yana da tarbiyya da addini ta ku ba shi aure ashe wai ma'ana idan fitsararre ya zo kar ku ba shi aure idan wanda ba shi da addini ya zo kar ku ba shi aure to kai ma namiji da zaka je ka auri mace sai manzo Allah sallama yi maka zabi yace fa alayka bi zati din dan ka gane tushen farko na auren ana son kai ka zama managarci ita matar ta zama managarciya ya zama na kai nagari ita nagari domin shi jini tsatso yana yin naso in kana son ka ga ɗanka kalle ka in kana son ka ga ƴarka kalli matarka saboda haka wannan shi ne tubali na farko akwai wanda ka ga yaje ya auri macen da kai ka san wannan ba mutu ne kirki ba ce. kuma gashi bayan auren sun ci gaba da rashin kirkin amma sunan wannan abin da aka yi aure wannan suwa kake tunanin za su haifo dole irinsa za su haifa wata rana wani bawan Allah ije gurin dina Umar ya kai masa kuka ce da shi ɗansa ya taɓarɓare ya kangare masa sai dina Umar ya ce da shi zo min da yaron da aka zo da yaron sai dina Umar ya fara masa fada yace kai me yasa baka wa babanka biyayya sai ɗan ya ɗaga hannu ya ce yace dina Umar ce ina da magana shin ɗa ba shi da iko akan babu haƙƙi da Allah ya dora wa mahaifi akan ƴaƴansa sai da Umar ya ce da akwai ice gaya mana su ya ce abu na farko shine ya zaba masa uwa ta gari haƙƙi ne da ɗayanka ike da shi a kanka zaɓen masa uwa ta gari ne rule number abu na biyu isa masa suna mai kyau sannan abu na uku ya koya masa karatun alkur'ani sai ce to duk a ukun nan babu ɗaya da mahaifina yi mu mahaifiyarsa mutuniyar banza ce karuwa ce saboda haka ko ya shiga cikin al'umma ba shi da kima dan abu kaɗan zai yi faɗa da yaro yaro yi masa gori kai da baba kama kaza sai ya ji shi ba ma shi da kima saboda haka tunda shi ba mai mutunci bane mai amfanin yayi mutunci saboda haka zai zama kan gararre ne kai a cikin mutane domin zai kame ne dan ya zama mai nagarta to za a goranta mai da mahaifiyarsa to mai amfanin ya zama managarci kuma yace to sai ka ba masa mahaifiya ta gari sai ka sa mai suna nagari ba wuce yana cewa suna linzami sannan bayan ka sa mai suna na gari sannan ka koya masa alkur'ani sai ya ce to duk a cikin wayannan mahaifina bai koya min ko guda ɗaya ba sai sai na Umar ya waiga luwan nan bawan Allah ya ce da shi ya za ka kawo kukan saba wa ɗanka gare ka bayan kai kai ne ka fara saba masa Abul Aswad ike gaya wa ƴaƴansa wata ran lokacin da tsufa ya kama shi sai ya ce ku yayana ku sani ni na yi kyautayi gare ku tun ina ƙarami nake kyautata muku haka bayan na girmama na kyautata muku tun lokacin ban ma auri mahaifiyarku ba balle na haife ku sai 'ya'yan suka yi mamaki suka ce ya aka yi ka kyautata mana kana karami bayan ko haifanmu ba kai ba ya aka yi ka kyautata mana ba a haife mu ba sai ya ce na kyautata muku na farko na kara samartakata, ban yi abun kunya ba da in kun girma za a goranta muku da shi ba haka da na tashi zaɓo mahaifiya wacce za ta haife ku ban auro wacce za a yi muku gori da ɗabi'unta da halayenta ba ba ta zuwa gidan boka ba ta asha ba ta fasikanci ba ta shaye-shaye mutum ne kirki na samu saboda haka wannan shi ne kyautayi na farko ko tubali na farko wanda malamai suka gina akan cewa matukar ana son a samu zuri'a ta gari a samu al'umma ta gari to duk auren da za a yi a tabbatar nagari ne aka aura masa tagari, gari to za a haifi 'ya'ya nagari Alimam ibn kathir a cikin tafsirinsa lokacin da izo suratul kafi yana ba da tafsirin ayan nan da Allah tabaraka wa ta'ala ibada labarin khidr da annabi Musa lokacin da yaje za su gina wata katanga wa amal jidaru fa kana li gulamain yatimain sai yake cewa me yasa za su gina wannan katanga yace ai ta wasu marayu ce da a karkashin ta kuma akwai dukiyar su kuma baban su mutumin kirki ne a karkashin wannan tafsirin ayar sai malam ibnu kathir yake cewa fihi dalilun a karkashin wannan ayar akwai dalili ala annar rajula saliha akan cewa mutum nagari yuhfazu fi zurriyatihi Allah yana ba shi kariya ta gari a cikin zuriyarsa ta musamman matukar kai nagari ne ko da bayan babu ranka Allah tabaraka wa ta'ala yana saka wa zuri'arka wata irin security ta yadda ba za su balbalce ba Allah ba zai tozarta musu ba yace a cikin wannan ayar da akwai wannan dalilin sannan wa tashmalu barakatu ibadatihi lahum fid duniya wal akhirah sannan nagartar aikinsa da kamewarsa da zamansa akan tafarki na gari albarkarsa zai naso a cikin zuri'arsa gaba ɗayansu tun a duniya sannan kuma za su amfana da abin alayyar a ƙarshe al'imam ibn kathir ya ce fafil aya a cikin wannan ayar dalalatun ala anna salahal aba'i akwai dalili da ke nuna cewa nagartar iyaye yufidul inayati bil abna yana fa'idantar da kulawa ta musamman da Allah Ta baraka tabaraka ta'ala ike bayarwa zuwa ga ƴaƴaye saboda haka wannan shine tool number 1 na nagarta ƴaƴa nagarta iyayensu Allah ya ba nagarta wannan shine abu na farko abu na biyu shine kiwata da kuma kiyaye haƙoƙin Allah da dokokinsa a lokacin aure mutum nagari da mace ta gari sun haɗu suna son za su yi aure to yanzu aure ya zo to wajibi a kiyaye dokar Allah a wannan auren kafin auren da kuma bayansa abinda duk aka aro shi daga cikin al'adun da ba namu ba da ba a yi pre-wedding picture ba matakka ba ce za ku tafi gidan hoto ku je ta fitar da tsiraicinta ka dafa ta ku yi hotuna wannan sabon Allah ne wai wannan mukaddima ce kuke yi wa aurenku sannan ku yada wa duniya waɗanda ma bu san ana yi ba su gani su masu kwaikwaya pre-wedding picture sunansa to wannan da ire-irensu hatta kai gabu a ce za a yi dina ta aure a gayyace maza da mata a shiga tsiraici a kunna kiɗa a kunna raye-raye a zo a yi rawa wannan duk saɓan Allah ne ake yin sa a muƙaddimar aure sharar fage ne na aure wannan saɓan Allah wajibi sai an nisanci waɗannan abubuwa banda duk sha'aninka izo sai kake yi wa Allah godiya kake tarbar wannan ni'imar da Allah ya kawo maka da sabansa Allah sai izari albarkarsa a ciki dole akai aure a ta samun fitintunu dole aka aure a ta samun rigingimu domin lokacin da za a gode wa Allah akan ni'imar da ya kawo ta aure da sabansa aka tarba aje a tara maza da mata ai ta disko ana ta tsalle ana tarawa wannan bayan an gwanci sannan bayan an tare a kiwaci kiyaye sunna a lokacin angwanci da tare tun daga abin da ya shafi lokacin kusantar iyali akwai addu'o'in da shari'a ta ce idan aka yi Allah yana nesanta shaidanu daga barin wannan yana da matukar muhimmanci shi ma gurin tasiri gurin tarbiyyar zuri'ar da za a samu bayan wannan abin da ya shafi kiwatar harkar aƙiƙa suna in Allah ya ba da rabu da shayarwa da sanya suna duk suna da tasiri a gurin ɗan da aka haifa da kuma tarbiyyarsa da kuma gobansa wannan dole mutum Allah tabaraka wata'ala ya azurta shi da har da ni'imar aure ya tuntubi malamai su gaya masa menene sunna ta tanadar zan yi da matata tun daga ran da na tare har zuwa ran da za a ce Allah ya ba mu da zuwa ran da dan zai shekara goma akwai rubuce-rubuce da malamai suka yi akan wannan babu sannan uwa uba ciyarwa tun daga ran da amaryarka ta tare zuwa ran da za a ce kun haihu zuwa ran da za a ce kun sake haihuwa ka kiyaye shigar da halali cikin gidanka karka ciyar da iyalinka da haramun karka ciyar da iyalinka da haramun za ta haifar maka ƴaƴa marasa kirki masu taurin kai ka aike su suke zuwa wallahi ka gina su da haramun wannan shi ma tubali ne mai girma daga cikin tubalan da suke samar da ƴaƴa na gari a cikin gidaddaji cin halal maci haramun ko addu'arsa Allah baya karɓa. haka manzo Allah ya gaya mana akwai wanda annabi ya bada labari ya cika duk sharaɗin karɓar addu'a amma manzo Allah ya ce abincinsa haramun abin shansa haramun tufafinsa haramun an ciyar da shi da haramun ta ya Allah zai amsa masa tumin da Allah baya amsa masa ai wai Allah ya sanya shamaki tsakaninsa da rahamarsa ne gare shi sakamakon me ta'ammuli da haramun saboda haka gidajenku sai mu kiyaye su daga barin fadawa haramun a ciki bayan wannan mataki mataki na gaba shine saba wa ƴaƴaye tun suna shekarun kankanta har zuwa lokacin da za su ɗaga a saba musu da kyawawan ɗabi'u a saba musu da kyawawan laduba waɗanda shari'ar musulunci ta tanadar wanda ya shafi ko yadda ƙaramin yaro kalimatu shahada ɗanka tun yana ƙarami bakinsa buɗe da la’ira haɗi. duk wanda yake da ɗa wanda bai gaza shekara ɗaya zuwa shekara ɗaya da wata ɗaya wata biyu ba zai baka labari bai taɓa cewa ɗansa zo kai sallah ba amma in ya je ita da sallah yana yi sai ka ga ɗan ya zo jikinka shi ma yana kwaikwaye sallar ko in ka ce Allahu akbar sai ka ga yana ɗaga hannu shi ma zai kabbara kaga ya fara sabawa da cewa ana sallah a gidansu to yadda ike wannan kwaikwayar sallar in aka saba a gidansu da karatun alkur'ani zaka ji yana kwaikwaya in ana ambatan Allah a gidansu za ka gaina kwaikwaya in ana zikiri za ka gaina kwaikwaya haka idan kallo ake kunnawa ana rawa za ka gaina kwaikwaya tun anan za ka gane image na tarbiyyar gida shin gidan nan akan daidai ake dora yaran gidan nan ko ba akan daidai ake dora su saba musu da irin waɗannan abubuwa sannan a koya wa yara tun suna ƙanana soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun suna ƙanana akwai clips da za ka ga ana ɗan iya yaɗawa. ƙananan yara ka ji ana faɗa tambaye su akan manzala suna faɗan maganganu masu ratsa zuciya ƙananan yara koya musu akai to wannan ba option ba ne kowa haka zai wa iyalansa duk wanda ba haka yake yi ba dole ya gyara ya dawo yin haka iyalanka dole su so manzon Allah a koya musu san su da girmansa dole sannan ka koya musu san sahabban mazan Allah da salihan bayi mutanen kirki wani yaro a ajin ake tambayarwa kai me kake so ka zama wannan yace likita kai me kake son ka zama wannan yace kaza sai wani yaro aka ce kai me kake so ka zama yace so nake zama sahabi shi ya zaci sahabin wani wata ma'aikata ce ake shiga a zama ma'aikaci a ciki saboda yadda aka gina masa kaunar sai ike shauƙin ina ma shi ma zai iya yin abin da zai shiga cikin su to yara tun suna ƙanana ake gina musu irin wannan Umar ibn Abi Salama da yake sahabbai kananan yara suna ɗebo yayansu kanana su kawo su gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda mu kuma makarantar manzan Allah ita ce makarantarmu daga nan ya kamata mu dinga sana muna kwaikwaya manzan Allah sallama ike koya wa Umar ibn Abi Salama yana ɗan ƙaramin yaro aka kawo abinci sai Umar ike yawo da hannunsa hannun hagu da hannun dama hannu baka hannu ƙwarya ake cewa ya kai hannunsa can ya kai hannunsa can yana ƙarami al-gulam sai manzo sallama ike da shi ya gulamu ya kai yaro sammin laha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika karamin yaro ne amma manzo sallama i koya masa ladabin cin abinci yi bismillah ci da hannun dama sannan ci abin da yake gabanka tun yana karami aka koya masa a hadisin yace tun daga san da manzo Allah ya koya min wannan har yau shine cin abinci na akwai matar da na santa tun muna kananan yara wallahi dan ta ko in mun shiga gida wanda ici abinci da hannun hagu wallahi sai ya izu daya shine punishment ɗinsa za a ɗauko masa daga sabbu sai ya zo nasi kaga yaro yana karatu yana kuka abokan sai suna can suna wasa ashe wannan wai tarbiya ce saboda haka dole ba za ka ci abinci da hannun hagu dan in wacce ta gani za ka izu ɗaya to a kanka izu ɗaya na gara ka ci da hannun hagu sai ka ci da hannun dama yanayi na tarbiya na mutanen da yadda suke kokarin su fushin ɗinka dole sai ka yi abu na gari da yadda ake kame yaro in zai ba daidai ba wata rana ɗaya daga cikin jikokin manzan Allah Alhassan hassan ko Hussein an kawo dabino yana karami sai ɗauka ya sa a baki manzan sallama bai ce ai karamin yaro bane ba. sai ya girma a karantar da shi annabi sai ya sa hannu ya zira cikin bakinsa sai ya fusgo dabinan yace kaka kuma sa dabinan sadaka a bakinka mu sharifai ne ba ma cin sadaka haka ake musu Abdullahi dan Abbas yana dan karami shi ma tare da cewa gulam ne karamin yaro amma ba za ka ji irin tauhidin da manzo Allah yake koya masa annabi sallallahu alaihi wasallama yace da abdullahi dan abbas ya gulam ya kai dan yaro inni uallimuka kalimatin wasu kalmomi zan koya maka yau ihfazillah yahfazka ka kiyaye Allah ka kiyaye bin dokar Allah shi kuma Allah zai kiyaye ka a cikin dukkanin lamura ba ka son ka shiga matsala kana son Allah ya kawo maka dauki a cikin lamura to kiyaye dokar Allah shi kuma Allah sai ya kiyaye ka yace ihfazillaha tajidhu tujahaka ka kiyaye dokar Allah to zaka ga Allah yana fuskanta ka a cikin dukkanin lamura wannan ai har manya suna bukatar wannan wa'azi amma kaji karamin yaro manzo Allah yake koyawa sai annabi sallama yace da shi wa idza idza sa'alta fas'alillah sannan in zaka yi roko ka roki Allah wa idza sta'anta fasta'in billah in zaka nemi agaji ko zaka nemi taimako nemi taimakon Allah ɗan ƙaramin yaro ake koyawa wannan ya tunaninka kuma game da babba wannan shi ne tubali na biyu saba wa yaro da halayen kirki saba masa da ɗabi'un kirki kada ka yi masa iyaka ce ne yayi ya ganshi a aikace kana yi ya ganshi a aikace mahaifiyarsa na yi domin dama ta gari ce domin dama uban ma na gari ne wannan shi ne tubali na gaba na gaba shi shine tsayuwan namiji a cikin gidansa da tsayuwarka a matsayinka namiji a cikin gida da wannan ka take tabbata kada ya zamana akwai wani abu na larurar rayuwa ko ci ko sha ko sutura ko kula da lafiya a cikin gidanka a ce ba kai ne kake gudanar da shi ba ba za ka yi umarni a bishi ba ba za ka sa doka a bita ba ‘yarka mace za ta hira da samari babu izininka Yar yarka mace ka dawo gida ina wace a ce da kai ta fita kuma wallahi ba sai da ta fita ba saboda abin da ka kawo na a ci a gidan ba kai kake kawowa ba la'alla ka danka kawowar ko ragamar a hannun matar ita ce take kula da kai to yanzu kai kai ne matar domin da wannan maza da wannan ne Allah tabaraka wa wa maza suna na alqawamun wannan wannan tsayuwar ai tana da alaƙa da ciyarwa da tsayawa da sha'anukan cikin gida wannan shine zai baka damar tsayawa ka sa doka kai jan ido a cikin gida in ka ga laifi ka gyara ko aka yi laifi kan ka zo a tsorata amma idan ya zama na talalabuwa ne kai ba kai kake gidan ba ai malam ba dokar da zaka saka Allah tabaaraka wa ta'ala yace ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din sai yace wa bima anfaqu min amwalihim da kuma saboda abin da suke ciyarwa su mazajen na dukiyarsu to kai baka ciyarwa ka auna ko a rayuwar yau da gobe ba iyalinka da kai ka aje su a gidanka suke zaune ba ko mutum ne a waje kake masa alheri ai ba ai in yaga idan ka zai zai ki yin wani abu ina wanda sanda zaka tsaya da shi kana magana tuwansa ne a cikin ka rigakka ce a jikinsa a gidanka ikwana ai wannan in dai dan mutunci ne ya kamata in ka hana ya hannu ya kamata in ka sa doka kada ya bari a karyata wanda wannan ita ce ɗabi'ar magabata to da yawa daga cikin bayin Allah sun saki wannan damar na'am sun ba wa matansu dama wasu suna aikin gwamnati wasu matan an ba su dama suna yin online business to sai ya kyalla ya ga tunda matarsa tana ɗan samun kuɗi a aikin da take yi na gwamnati ko matarsa tana samun kuɗi a business da take yi sai da ta toce fa ne kwana biyu za mu raba zo mu dinga negotiation 50 50 yau in biya ce fa ne gobe ki ka sarar da dama ka rabi wallahi ka batta da kudinta sanda ta ga dama ta maka isani ta ma sanda ta ga dama za ta yi zakka ta baka ta baka shine abin da ya faru tsakanin Abdullahi dan Mas'ud da matarsa ta fi shi kudi amma bai bari wani ba gidansa ita ce take yi ba amma dai kawai ya ji ya gaya manzo Allah an za ta yi zakka gaya mata mu za ta ringa ba ai annabi sallama kuma yace ke ki ringa bashi kin yi sadaka kuma kin yi zumunci kuma soyayya za ta ƙara kwari Shi ne. amma ya zama na gidanka kai ne kake da total control a gidanka ka batta kudinta ta taimaki mahaifanta ta taimaki 'ya'yanta, ta taimaki kanta in za ta je barka ta je ta biya anan in za ta je wata unguwa ta je ta yi kitso ta yi kunshi ka samu sauki ta nan amma cin abinci a gidanka ka ba mataka nauyin sa ba za ka ba ta umarni wani tabba ba tunda ita ma aikinka ka ba ta yi ba ruwanka da abin da take samu ka tsaya a matsayinka na namiji ka kula da wannan bangare to wannan zai baka wannan kima da wannan daraja a cikin gidanka wannan za zamu ga ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Abubakar kaga a cikin sahabban manzo Allah sallama ana ambatar masu zafi ba a saka sayyidina Abubakar a ciki mutum ne da yake da taushin ɗabi'a a cikin al'umma tare da haka sayyidina Abubakar a cikin gidansa jan zaki ne baya zan layi a tsallaka kaga shine babba a cikin ɗaliban manzo Allah Shi ne ɗalibi mafi hazaƙa a wannan makaranta to ga yadda yake gudanar da gidansa Bukhari da Muslim sun rawaito mana labari lokacin da wasu baƙi suka sauka a gidan Sayyidina Abubakar shi kuma lokacin da zai tafi gurin manzon Allah yayi sai ya kira ɗansa Abdurrahman sai ya ce kai Abdurrahman ga baƙi na yi a ba su abinci kan na dawo sai abdurrahman ya ceto sai na abubakar sai tafi gurin annabi alaihi salam lokacin abinci aka gama aka ɗauki abinci aka kai wa baƙi da aka kai wa baƙi sai baƙi suka ce wallahi ba za su ci ba sai mai gidan nan ya dawo saboda sun san halin sahabbai za suna iya wata ɗabi'a sai a ɗebi baƙi sai a ɗebo iya abincin gidan kenan sai a ba su ci sai su nuna ai mun namu sai suka ce ya wallahi ba su ci ba sai mai gidan ya dawo hankalin abdurrahman ya tashi saboda ya san idan sayyidina abubakar ya dawo ya tarar bu ci wannan abincin ba wallahi in ransa ya yi dubu sai ya ɓaci ya je yana musu magiya daga cikin kalmar da yake gaya musu ya ce da su akan sayyidina abubakar hura rajulun hadid malam hadid ana nufin bakin karfe yace billahi la za'a illa huwa sayyidina abubakar mutum ne da ba sauki a lamarin gida yana da zafi yace dan Allah ku ci wallahi in ya dawo ya tarabbu ku ci ba zan shiga matsala ashe haka gidan sai na Abubakar yake ashe ƴaƴansa suna jin tsoron sa suna gudun ya umarni ya dawo ya tarabba a ka wannan umarnin ba kai ya gidanka yake zaka sa danka yi abu bai ba kuma ya dawo ce masa da zuwa to hada ido da shi kuma bai wannan abun ba sai in ka ce kai ya bai kaza ba ai wallahi kaza ne ka hankalinsa ma a kwance yayi musu magiya suka ce su wallahi ba su ci ba sai na abubakar da ya dawo duk gidan an tsaro ana ɗari-ɗari abdurrahman ya ce ina jin muryarsa na gudu na je na ɓuye na laɓe ya ce abdurrahman sai na ɗan leƙo ice ce zonin sai na jaga ya ce ya kunsar ake ƙyar irin ya kaiwa na kana ina sai ya zo daga nesa nesa ya ce wallahi ban matsa kusa da shi ba ya ce ya ina labarin abinci da na ce a babaki ya ce wallahi na kai musu cewa suke ba su ce ba sai ka dawo ga su sai mun shaida sai ɗaya a cikinsu caraf ya karɓa ya ce wallahi gaskiya ya faɗa ba mu ne muka ce ba za mu ci ba ya kama to sannan sai sannan na isa mu sauki sai na abubakar ne a gidansa wannan shi yasa aka samu na Aisha daga gidan shi yasa aka samu Asma binta Abubakar daga gidan kaji irin gidajen da ake samun nagartattun yaya. gidan da mai gidan ya tsaya a kan ƙafarsa. ba wai mai kuɗi ba tsayayye wanda zai doka abi wanda zai jana layi ba wanda ya sai tsallaka masa daga cikin magabata ake ba da labarin wani ɗalibinsa ne matarsa ta mutu bai sani ba ran da suka haɗu da shi ice ya aka ba maganin kai ce mata ta ce ta mutu ya ce ta ai ba mu da labari ina da ɗaya guda ɗaya wacce ji a gaya mata na ba wa na ita agun aka daura auren ya tura ɗaya daga cikin almajiransa ce shiga gida ka ce da daddare za a kai wacce gidan mijinta mun yi mata aure a tsaye yake akan kafafuwarsa a yanzu ka isa kai wannan ka isa kai wannan kai wa matarka wannan dole sai mun koma mun gyara bayan wannan mataki da akwai mataki na gaba Shi ne matakin zaɓin makaranta zaɓin makaranta gaɗa sawa'un makarantar islamiyya ce ko makarantar boko ce Ɗin makarantar da za ka kai ɗanka ka tsaya kai taka tsantsan ka tabbatar nagartacciyar makaranta ce makarantar da ta cancanci ka kai ɗanka ce a wannan makaranta ne zai fara samun set ɗin farko na abokai wayannan abokai kuma su ne tasiri su a cikin rayuwarsa yakan ɗara na iyaye wata ran idan kai zaɓin bala gurbin guri da za ka kai ƴaƴanka illahi ya illahu tun daga wannan step na farko katar tarwasa su a sallama yace zama da maɗaukin kanwa shi yake kawo farin kai ran da duk kaɗa wani da wani to ɗaya sai ya tasirantu da ɗabi'ar ɗaya wannan shi ma yana da matuƙar muhimmanci sosai al’imam ibn al-qayyim cewa dukkanin wanda ya watsar da tarbiyyar ƴaƴansa to ƴaƴan nan ba za su taɓa amfanarsa sa ba ya watsar da yayansu ya ba su kara zube to ya munana wa waɗannan ‘ya'ya kuma ya cuta musu a cikin rayuwarsu wanda kuma ya watsar da su baya koya musu addini to ya zalunce su wannan abu ne da yake a zahiri kuma abin da ake fata na samun amfanin ‘ya'ya in ka mutu su maka addu'a kai ba ka samu ba abin da ake fata a samu na amfanin ‘ya'ya na society ta amfana da su addini ya amfana da su ai alfahari da su kai a naka ‘ya'yan babu domin ka watsar da tarbiyyarsu Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye mana sannan idan mutum yana tunanin abin da yake yi wa 'ya'yansa na sangartawa da barin su baya dora su akan tafarki mai kyau shine kauna shine soyayya to Allah ya bada labaran alkiyama ma ba za ka kasance tare da su ba iya nagartattu a cikin zuri'a ka su ne Allah zai hada ka tare da su amma duk batattu ba za kuma ku haɗu ba duk wanda ka gani guduwa za ashe soyayya ta gari shine soyayya da za ka ɗora ‘ya'yanka akan tarbiyya ta gari wacce yadda kuke tare a nan duniya tare ran alkiyama ma za ku kasance a tare Shi ne ka ɗora su akan tafarki na daidai Allah ta baraka wata Allah ka ɗora mu akan tafarki na daidai ka yafe mana dukkanin kurakuranmu ka shirye mu ka gyara halayenmu. a ƙarshe yan uwa masu albarka akwai tsokaci guda biyu tsokaci na farko ne abin da yake da alaƙa da jihar mai albarka ta Kano jihar Kano tana fuskantar matsaloli guda uku manya-manya ko ka ce guda hudu in ka ƙara faɗaɗa matsalar kwacen waya matsalar kwacen babur matsalar faɗan daba sai na hudu su ne masu sata kayan sola na masallaci wannan matsala ce da babu wanda ba ta damu to amma da aka tsaya aka kalli wannan matsalar gaba ɗayanta a dunkule sai aka ga duk masu aikata wannan laifi sun yi tarayya a wani laifi kuma guda ɗaya da masu faɗan dabar da masu Kwacen waya da masu satan mashin gabaki ɗayansu suna ta'ammali da kayan maye ɗan shaye-shaye ne wannan sai ya tabbatar da cewa babban abin da yake ingiza matasa zuwa aikata nan miyagun laifuka shine ta'ammali da kayan maye saboda gaba ɗayansu sun yi tarayya a kansa shine majma'i shine abin da ya haɗa su wannan ya sa dole za a yi kira zuwa ga abubuwa ko sectors guda uku sector na farko shine hukumar da ita take da alhakin yaƙi da sha da kuma fataucin waɗannan miyagun ƙwayoyi ita ce hukumar NDLEA Allah ya sani tana yin ƙoƙari bakin ikonta to wannan hukuma wallahi tana buƙatar addu'a ta musamman ga al'ummar ƙasa musamman mu dai 'yan arewacin Najeriya da wannan matsalar mu ta dabaibayewa ai addu'a Allah baraka wa ta'ala ya ƙara dafa musu a kan aikin da suke na dakila wannan masifa kama masu safarar ta su kawo ta da kuma dakile dilolinsu da suke cikin unguwanni suke siyarwa da yayansu sannan addu'ar Allah baraka wa ta'ala ya ƙara faɗaɗa musu tunaninsu da kwakwalwarsu su ƙara samar da sababbin hanyoyi da dabaru na dakile wannan masifa da bala'i guri na biyu shi ne gwamnati gwamnati bayan wannan hukuma wallahi ana kishirwar ta ƙara samar da guraren da ake tura da su rehabilitation centers santoci da idan aka kama matasa masu irin wayannan ɗabi'u gwamnati ta tanadar ta yi tanadi a irin arzikin da Allah yi mata duk yaron da aka kama shi da irin wayannan laifukan tunda ya riga ya shiga yana shaye-shaye ya ɗora kuma da aikata ayyukan ta'addanci wannan ba a buƙatarsa a cikin society ya zama virus wannan sai an gyara shi sannan zai da cikin mutane duk wanda aka kama ije hannun hukuma ta taimaka in ta killace shi ta yanke masa wasu shekaru masu yawa aƙalla shekara goma gurin ma da ike siyan kayan mayan la'alla gurin an ma gina wata makaranta a wajen zamani ya canja ya manta abokansa na shaye-shayen zamanin komai ya sauya in ya fito ga wata sabuwar duniya duk wanda aka kama to shekara goma ne confirm sai ya yi ta bayan an kai shi waccan hukumar sun tace shi sun gyara shi sun mai kaza sai kuma a tura shi zaman shekara goma da gwargwadon nagartarsa da gwargwadon da ake kyautatan ya gyaru mai shekara goma ya yi mai shekara biyar yau. wannan bayan 'yan NDLA ta yi nata sannan kuma a danka shi hannun hukuma ita kuma ta kai shi gidan gyaran hali nata na musamman kafin ya gama gyaruwa al'umma za ta huta sannan guri na uku su ne mutanen unguwa da kuma iyayen yaran duk rashin mutuncin yaran da ɓarawon waya da ɓarawon wane ne suna kimanta iyayensu wannan shi ma an yi ittifaki a kansa duk fitsarar yaro ko da ɗan daba ne za ka ga idan iyayensa suka zo yana iya guduwa in iyayensa suka zo guri yana iya sun da kai ya gaishe da su to wannan shi ma yana wajabta iyaye musamman waɗanda Allah ya jarraba ‘ya'yansu da wannan matsalar su kwaikwayi halin da iyayen da suke iyayen da in suka ga ɗansu yana abin da ba na daidai ba wallahi hama shi suke da hannunsu su kai shi gidan mari a ɗaure shi gurin malami sai ya haddace alƙur'ani sai ya rubuta kafin ya gama da rubuta ƙur'ani nan ya haddace ya zama mutum ya zama malami sai ka ga da ɓarawo ne amma yanzu ya dawo ya zama makarancin alƙur'ani sai ka ji ana lissafa shi a alarambomin unguwa haka mutanen da su kai daga cikin malaman mu akwai wanda ikai ɗansa Allah ya ji kansa da rahama ya rasu da ikai ɗansa yana da makaranta aka je aka kamun ƙafa da wasu makusantan malam aka je aka same shi aka rama kallahu yaran nan wajen shekararsa kaza a guri kaza dan Allah a karɓo shi Ya ce a'a suka ce ai kana da makaranta a sai ce a'a ce bayan Allah sun aminta da ni sun kamun amana 'ya'yansu in koya musu tarbiyya da ilimi ɗana gurɓatacce in ɗauko shi in gwama shi da 'ya'yan mutane sai lalata musu Ya yace abu biyu ne zai sa yaron nan ya fito na farko ko ni na mutu to zai fito ko kuma malamin makarantar da kansa ya kira ne ce yaron nan ya gyaru a da da shi gida ya ce amma inda ɗaya daga cikin biyun nan bai faru ba yana gurin nan ba zai fito ba wannan nagartar yau tana ina kama hannun ɗanka da ike ɓarna da kanka je ka danka hukuma shi ka ce hukuma a gyara min yaron nan ya fita ne ni ma janyo min magana ike yi yana zubar da jini wannan abin muna bukatarsa sai abu na ɗaya wanda yake da alaƙa da wannan abin da ake yada cewa wannan faɗan daba da sace-sacen waya da ake yana da alaƙa da 'yan siyasa wannan shi ma ana ta faɗarsa ko idan har ya tabbata cewa akwai 'yan siyasa da suke goyon bayan wannan abin su ji tsoron Allah bara kai sponsorin 'yan daba su addabi gari domin kai distracting attention na gwamnati kada ta tsaya ta yi aiki na gari kada ta tsaya ta yi abin da ya kamata a tsaya a ita kace ce an kashe mutane a can yanzu ka yi buga game na siyasa ka hana mutane zaman lafiya jinin da aka zubar kuma ya za ka da shi mutanen da aka kashe kuma ya za ka yi da haƙƙinsu ‘ya'yan da aka mayar marayu ya za ka yi da haƙƙinsu nasiha dunkulalliya shi ne kowa ji tsoron Allah kowa ya ji tsoron Allah wallahi da abin da ka yi shi a babin siyasa da wanda ka yi shi a babin gaske na rayuwa za ka tsaya gaban Allah za ka amsa kwayari a kansa duniya gaba ɗayan ta ke abu na ƙarshe shi ne ƙudurin da aka ce gwamnatin najeriya ta saka wa hannu ƙudurin samuwa ko samuwa agreement wanda ita wannan samuwa ɗin ƙasa ce wani ɗan tsibiri ne a Pacific Island da yana karkashin America ta bashi yanci a shekarar 1962 to an je an yi wannan agreement ne a wannan kasa shi yasa ake kiran agreement din da sunansa da sunan ƙasar sai a ce samuwa agreement agreement ne da ƙasar Amurka ita ce ta gabatar da kudirin ta gabatar da shi zuwa ga ƙasashe cewa tana son kasashe su karbi wannan a matsayin wani tsari da za su zartar a cikin kasashensu tare da haka za ta ɗauki nauyin ko za ta ba da kuɗi wanda zai tsaya a matsayin kwangila ta gabatar da wannan kuduri a cikin ƙasa ta ba da ma'udon kuɗaɗe da yawa daga cikin ƙasashe sama da ƙasashe 35 ba su karɓi wannan kuduri ba a da har da Najeriya a ciki saboda abin da ya ƙunsa na makirci yana da articles kusan guda shida ko bakwai amma ƙarƙashin kowane article da akwai sharri da aka kulla mafi muni shine a wanda aka sa a ƙarƙashin article ɗin human rights da democracy and governance a ƙarƙashinsa aka kawo ƙudurin bawa ɗan adam cikakken yanci in aka ce yanci an baka freedom cikakke wanda za ka yi duk abin da ka ga dama mace za ta iya karuwanci tana da dama an ba ta lasisi ɗan shaye-shaye zai sha abinsa yana da dama yana da lasisi masu auren jinsi za su yi auren junansa suna da lasisi mace za ta nemi mace firili. namiji zai nemi namiji firili. transgenders su ma za su yawaita namiji da yake son ya dawo mace kamar da aka samu wani bawan Allah Babriski da musulmi ne sunansa Idris berabe ne ya je ya riddai koma Kirista daga nan kuma ya ji aka canja masa jikinsa aka da masa da shi mace to ire-irensu suna nan a Najeriya to yanzu aka ba da wannan yancin zaka ga suna ta fitowa ga 'yan daudu za a ba su dama mace da za ta je ta ciki zubar da ciki zai zama abu legal masifu kala-kala yana ci karkashin wannan article ɗin kwatsam jiya sai aka ce Najeriya wai ta sa wannan abu hannu to da aka yi bore ne shine aka samu minister of information Muhammad Idris ya fito yace a ai wannan articles wai za su tsaya za su tace wai za su tace duk abin da ya ci karo da kundin ƙasa mu wallahi wannan samuwa mu ba ma santa mu gaba ɗayansa ya ci karo mu da tsarin rayuwar mu ba mu yadda da shi ba gaba ki amma wallahi tun da aka faɗi kuɗin da aka ba wa Najeriya na ce wallahi zai wahala Najeriya ta karɓa wannan abu dala biliyan 150 kusan triliyan 210 malam triliyan 210 kana ganin akwai abin da zai na ɗan Najeriya isa hannu ya karɓi wannan kudirin ko kana ganin za su ba ku wannan maƙudan kuɗin triliyan 200 kuma ka zo ku ce wai kun cire musu wannan wai buku da wannan ba wannan wajibi ne akan duk wani wanda yake wakilin al'umma ne musamman wanda ike amsa sunan musulunci wanda ike a zauren majalisa na dattijai da kuma majalisar zartarwa da wane ne sunanta kowane irin mukami kake da shi matukar kana da ikon ka nuna ra'ayinka ko kai magana akai wallahi mu dai in dai da yawun mu ne ba masu ba masu ba mu yadda ba ba masu. kuma wallahi duk wanda igoyi bayan wannan a cikin shugabanninmu na arewa wallahi ya ci mu. ya ci amanar addininmu ba maso so kuma ba mu yadda ba ba kawai a kai wa wasu can amma duk abin da zai kawo mana shubaha ko a ce za a kawo mana abin da zai halatta mana auren jinsi zai halatta wayannan fasikanci da al'ummatai da yawa a baya Allah ya dammarar da su a sanadiyarsa a ce wai za a kawo ki za a yi legalizing ɗinsa a ƙasarmu wannan masifa wacce masifa aka taba ka Najeriya da tafi wannan amma fa shugaban kasar mu fa musulmi ne mataimakin sa ma musulmi ne mu addinin mu yana gaba da komai wallahi ba ma san wannan abu ko ba mai da shi ba saboda haka muna kira ga waɗanda suke da iko suke da dama ta su iyar da sako na al'umma akan wannan kuduri ba ma san sa wannan agreement Allah ya dine masa albarka ba ma bukatar sa wallahi Allah ya tsare mu daga dukkanin musiba ya Allah laifin da muka yi ake jarrabar mu da irin waɗannan abubuwa Allah mun tuba Allah ka gyara mana halayenmu Allah ka janye mana waɗannan musibu waɗannan bala'u waɗannan balagurbi da suke kawo mana irin waɗannan bala'i Allah ka yi mana maganin su Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmi Allah ubangiji ka yafe mana ka gyara halayenmu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وقوموا إلى